To, alhamdulillah, masha Allah, bayan ɗan dogon hutu da muka tafi, waɗannan su ne fina-finan da za mu saki a wannan satin, yanzu Allah ya dawo da mu, insha Allah, za mu ci gaba da sakar muku fina-finai kamar yadda muka saba duk sati. waɗannan su ne na wannan satin idan kuka duba za ku ga manyan fina-finai ne da muke muku tallansu da kuma dai ingantattun fina-finai wanda kala-kala na soyayya na action na faɗa na kwamedi wanda sai wanda mutum ya zaɓa shi zai ɗauka ya kalla kuma dukkansu sun sami ingantacciyar fasara mun yi musu ingantaccen aiki mun gode allah ya ba mu sa'a to alhamdulillah masha allah bayan ɗan dogon hutu da muka tafi waɗannan su ne fina-finan da za mu saki a wannan satin yanzu allah ya dawo da mu insha allah za mu ci gaba da sakar muku fina-finai kamar yadda muka saba duk sati Ah, waɗannan su ne na wannan satin idan kuka duba za ku ga manyan fina-finai ne da muke muku tallansu da kuma dai ingantattun fina-finai wanda kala-kala na soyayya na action na fada na comedy wanda sai wanda mutum ya zaba shi zai ɗauka ya kalla kuma dukkan su sun sami ingantacciyar fassara mun yi musu ingantaccen aiki mun gode Allah ya ba mu sa'a to alhamdulillah masha Allah bayan ɗan dogon hutu da muka tafi waɗannan su ne fina-finan da za mu saki a wannan satin yanzu allah ya dawo da mu insha allah za mu ci gaba da sakar muku fina-finai kamar yadda muka saba duk sati waɗannan su ne na wannan satin idan kuka duba za ku ga manyan fina-finai ne da muke muku tallansu da kuma dai ingantattun fina-finai wanda kala-kala na soyayya na action na fada na comedy wanda sai wanda mutum ya zaba shi zai ɗauka ya kalla kuma dukkan su sun sami ingantacciyar fasara mun yi musu ingantaccen aiki mun gode Allah ya ba mu sa'a to alhamdulillah masha Allah bayan dan dogon hutu da muka tafi waɗannan su ne fina-finan da za mu saki a wannan satin yanzu Allah ya dawo da mu insha Allah za mu ci gaba da sakar muku fina-finai kamar yadda muka saba duk sati ah, waɗannan su ne na wannan satin idan kuka duba za ku ga manyan fina-finai ne da muke muku tallansu da kuma dai ingantattun fina-finai wanda kala-kala na soyayya na action na fada na comedy wanda sai wanda mutum ya zaba shi zai dauka ya kalla kuma dukkansu sun sami ingantacciyar fasara mun yi musu ingantaccen aiki mun gode Allah ya ba mu sa'a to alhamdulillah masha Allah bayan ɗan dogon hutu da muka tafi waɗannan su ne fina-finan da za mu saki a wannan satin yanzu Allah ya dawo da mu insha Allah za mu ci gaba da sakar muku fina-finai kamar yadda muka saba duk sati waɗannan su ne na wannan satin idan kuka duba za ku ga manyan fina-finai ne da muke muku tallansu da kuma dai ingantattun fina-finai wanda kala-kala na soyayya na action na fada na comedy wanda sai wanda mutum ya zaba shi zai ɗauka ya kalla kuma dukkan su sun sami ingantacciyar fasara mun yi musu ingantaccen aiki mun gode Allah ya ba mu sa'a